sari gararo gararo sanya ba wai ba kaunar ki a zuciya take ki ji amma faɗi mata ina so da ke muje gabas rana ko ta faɗi ina gano ke a cikin wadda ko kuma wuce takwas bare ke hasken ki yana haskawa na ke da shi shekararsa yau kana sama kowa da kai yake zance gobe kai kasa wannan ake kira sanki mafari gare ni mafari ki kira ni kawai za ki gani da sauri Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu yan uwa da abokan arziki barkan mu da kasancewa a wannan sabuwar tasha ta mai albarka muna roƙon ka da cewa farkon zuwan ka ne ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa mu cika doka muku waƙoƙin Hausa da suka shafi wato shahararrun mawaƙa wato na Hausa shahararren jarumin nan wato mai suna auta mjibo ya saki sabuwar waƙarsa mai suna rigan aro wadda ba a ko ina za a samu waƙar ba in ban da ire-iren irin wayannan channel namu da kuke gani don haka in wannan waka ta burge ku ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karrawa hakan shi zai kara mana kwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku irin wannan wakoki zafafa masu daɗi wadda ba ko ina ake samun su ba in ban da irin wannan channel namu mai albarka sakamakon wannan waka da kuke gani ko a channel din shi babu babu ita don haka kuma na subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa inda kun ji daɗin wannan waka mu ma hakan zai kara mana ƙwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin waƙoƙinsa wadda bai daura a YouTube ba wadda ba kowa ya san su ba kuma masu daɗi masu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ƴan uwa da abokan arziki barkan mu da kasancewa a wannan sabuwar tasha ta mu mai albarka muna roƙon ka da cewa farkon zuwan ka ne ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa hakan shi zai kara mana ƙwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku waƙoƙin Hausa da suka shafi wato shahararrun mawaƙa wato na Hausa. Shahararren jarumin nan wato mai suna Auta M ya saki sabuwar waƙarsa mai suna Rigan Aro wadda ba a ko ina za a samu waƙar ba. in ban da ire-iren irin wayannan channel namu da kuke gani don haka in wannan waka ta burge ku ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karrawa hakan shi zai kara mana kwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku irin wayannan wakoki zafafa masu daɗi wadda ba ko ina ake samun su ba in ban da irin wannan channel namu mai albarka sakamakon wannan waka da kuke gani ko a channel din shi babu ita don haka